بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki tsira da amincin Allah ya tabbata da fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu akan tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya allah ya kara kaddara mu haɗuwar mu a wannan masallaci namu na markas ikra a nan kwanar dawaki zariyar rotu domin ci gaba da karatu tafsiri namu na alkur'ani mai girma da muke yi a wannan wata mai alfarma don ban manta ba muna cikin suratul an'a jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da hudu yau za mu tashi akan aya ta hamsin da biyar inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa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 haka ne muke rarrabe ayoyi walitattabina sabilul mujrimin domin hanyar mujirmai masu laifi ta bayyana ulka ce inni nubitu an a'budu allazina tad'una min dunillah ni an hane ni da bautatawa waɗanda nan da kuke kira koma bayan Allah ulka ce hawa a ahwa'akum ba zan bi soye-soyen zukatansu ba abdalantu idan na yi haka kuwa na bata idan don haka wa ma ana minal mustaqim ba zan kasance daga cikin shiryayyu ba ulka ce ya manzo sallallahu alaihi wa sallam inni ala bayyinatin min rabbi lalle ni ina kan shari'a ko hujja bayyananniya daga wajen ubangiji wa kazzabtu bi kuma ku kun karya wannan karyata wannan hujja ma indi ma ta tasta'jiluna bi abinda kuke gaggauta min in zo muku da shi ba a hannuna yake ba in al-hukmu illa lillah dukkan hukunci na Allah ne ya qussu al shi yake ba ku labarai na gaskiya wa huwa khairul fasilin shine mafi alkhairin masu rarrabe magajizanci kun ka ce musu lau anna indi ma ta tasta'jiluna bi da abinda kuke so in gaggauta muku da shi a hannuna yake la qudiya al da ta faru ta ƙare al'amarin ya ƙare ni wa bainakum tsakani na da su wallahu a'lamu bi zalimin lalle ubangiji madaukakin sarki shine mafi sanin azzalimai ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da yanda aka umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana hujjoji da dalilai wanda suke nuna tabbatar hanyar gaskiya kuma ya suke zargin masu fito na fito ko jayayya da wannan hanya ta gaskiya ta addini shi yasa sai aka ce wa kazalika mufassilul ayati ai kuma haka muke rarrabe ayoyi mu yi gwari-gwari mu bambance tsakanin hanyar gaskiya da hanyar karya mu bambance tsakanin shirya da fata mu bambance tsakanin waɗanda suka yi imani da wanda ba su ba mu bambance gaskiya wanda ya kamata a bita shine mufassirul aya muna kafa hujja muna yin bayani karara ga wanda muke bayani domin su gane sai ce wa litastabina sabilul mujrimin domin hanyar mujirmai wanda suka batawa suka saba ma mazani ta bayyana karara a gane ta a wata kira'a litastabina ko litastabina kuma akwai sabilul mujirmi da sabilan mujirmi idan aka ce litastabina sabilul mujirmi domin hanyar mujirmai ta bayyana to ita ma hanyar tana bayyana lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ko mai wa'azi yayi wa'azi ko tastabina sabila mujrimi dan ka bayyana hanyar mujrimai ya manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake nuna kenan bayani da wa'azi da faɗar gaskiya da faɗakarwa da kafa hujja wannan duk ana bayani ne domin a bayyana mutane hanyar mujirmai masu laifi ta bayyana ƙarara yadda mutane za su samu damar ƙaurace mata su nisantar da kansu da ita saɓanin da ba za a yi wa'azi ba da za a yi ba za a yi bayani ba wani zai ɗauka hanyar nan ta mujirmai ta waɗanda marasa gaskiya masu kawo shubha sai ɗauka gaskiya ce wanda yake nuna kenan wajibi kenan akan malamai da wanda suka fahimci addini su wa mutane bayani addinin gaskiya su wa mutane wannan abin shirka ne wannan abin bid'a ne wannan abin haramun ne wannan abin bai halatta ba wannan abin ya halatta yin wannan bayani da malamai da masu wa'azi da masu faɗakarwa suke yi domin ya bayyana ƙarara a san hanyar ubangiji madaukakin sarki da kuma hanyar da ba tashi ba a san abubuwan da zai kai mutane ga rahamar ubangiji da kuma abinda ba zai kai ga rahamar ubangiji ba sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa manzon kul ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa waɗannan mushrikai din wanda suke kiran wani Allah kuma bayan Allah ka ce musu inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah ni dai an hana ni in bautata ma waɗannan kishiyoyin da kuke kira da gumaka da duk ma abin da kuke kira koma bayan Allah wannan abubuwan da kuke kira ba Allah ba ba su mallaka amfanarwa ko cutarwa ba su kashewa ba su rayawa ba su tayar da mafarki domin akan bata ne kuke bautata musu ko ba ku da wata hujja ko shubha da za ta sa ku bautata musu face bin soye-soyen zuciyar shi yasa da aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa ni ba zan bautatawa abinda kuke kira koma bayan Allah ba sai aka ce kul ya ce la attabi wa hawa ni ba zan fi soye-soyen zuciyar ku ba wannan yake nuna kenan duk abin da suke bautata koma bayan Allah suna bautata mushi ne akan bin san zuciyarsu amma ba akan cewa shi ne daidai ba in nuni hujja an a'budu a hawa uku, ahwa'akum faddalaltu idan wa ma ana minan mutane. sai Allah madaukakin sarki bayan ya ce manzo Allah ya ce qul la attabi'u ahwa'akum faddalaltu idan ai nabi soye-soyen zuciyarku to wannan kaga na bata kenan kuma bin soye-soyen zuciya wanda yake tabbatar da batan mutum to in kuma hakan ta faru zan kasance ma ana minal mutane ba zan kasance cikin shiryayyu ba ta kowace fuska amma abin da nake kai na tauhidi abin da nake kai na ikhlasi kaɗai da Allah wajen bauta abin da nake kai na addinin gaskiya shine gaskiya kuma shine hujja da dalilai take bayyana na cewa da hankali da dalilai yake bayyanar da cewa wannan ita ce hanyar da ya kamata mutum ya bi sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa kulka ce inni ala bayyinatin min rabbi ai ni ana ala bayyinatin min rabbi ni ina kan yaqini bayyananne ingantacce da hujja mai ƙarfi akan abin da nake yi hujjar da take nuna abinda nake yin gaskiya ne abinda kuke kiran wani koma bayan Allah bata ne wannan ita ce shaida yankakkiya wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da duk kuma wanda suke bin shi kuma shi ne mafi gaskiya shaida cewa abinda muminai suka gaskata da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan akwai hujjoji tsayayyu ingantattu dalilai manyan dalilai a kan gaskiyar wannan al'amari kuma mutum zai fahimci haka gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya yi mishi na fahimta da imani kaga ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da manzo sallallahu alaihi wa sallam yana kan shari'ar Allah ala basira akan babu wani abin da zai kawo ma shaki tunda ka yi imani da Allah kuma ka yarda shari'ar Allah nan ita ce gaskiya wa kazzabtum bihi ko kuma kun karyata haka ai kun karyata gaskiyar da ta zo mini daga wajen Allah madaukakin sarki ma in ji ma tasta'jiluna bihi min al ay min al abinda kuke nema ku gaggauta muku da shi in zo muku da azaba to azaba ai ba ta hannuna tunda ku mushrikai kullum abinda suke kira manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da azaba kamar yadda muka karanta in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina tijaratan min as-sama ko kuma fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ayoyi da yawa wanda kafirai suke neman manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alƙawarin da aka mishi ya sauka musu da ruwan daga ajjil lana ko qabla yawmil hisab rabon rabonmu na azaba ka gaggauta mana ka zo mana da shi kafin ma ranar tashin alkiyama haka take ta faɗa zan Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo mana da azaba a zo mana da azaba to sai Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu ma in bi ma tasta'jiluna bi abinda kuke gaggautawa a zo muku da shi ni baya hannuna inil hukuma illa lillah babu wani hukunci face na Allah subhanahu wa ta'ala wato dukkan al'amari shi yake zuwa ba zan iya gaggauta muku da azaba ba kamar yadda kuka zo da shi idan Allah bai zo muku da ita ba in Allah ya ga dama zai ɗaga muku ƙafa ya ƙyale ku in ya zo ma ya ɗaga muku ƙafa to wannan hikimarsa ne mai girma ba don kun gare shi ba ya kusul haɓɓa. Allah madaukakin sarki yana ba ku labarin rika na gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake baiwa alqur'ani ai akwai al'ummatan da yawa da Allah madaukakin sarki ya halakar da su kamar yadda su hukunci na shari'a umarni da hannu yake hannun Allah to haka zuwa da azaba yake hannun ubangiji daukakin sarki shi yasa Allah manzo Allah ya ce inil hukuma illa lillah hukunci na shari'a Allah yake zo da shi kama sakamakon wanda suka saba ma shari'ar Allah shi ma Allah yake zuwa da shi kuma duk wannan abubuwan yana tare da ni hikima ta ubangiji daukakin sarki in ya zo ya kama ku ni ba abin da yake kaina illa in yi bayanin hanyar da za ta kai ku ziraci da kuma hanyar da za ta halakar da ku kuma Allah ya qussu al-haqqa ay ya qussa qisas al domin al-haqqa din nan na'at ne akwai manzuci wanda aka boye ya qussu al-qisas Allah yana ba ku labari na gaskiya a wata qira'a ya qadi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya ay ya qadi qada al yana hukunci hukunci na gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma ubangiji madaukakin sarki shine fiyayyen mai rarraba abubuwa ai shine mafi khairi alkhairin warware dukkan wani lamarika shine mafi alkhairin buɗi ga duk abin da ya so kuma shine mafi alkhairin zuwa da hukunci ga ibadunsa in ya ga dama ya halakar da ku in ya ga dama ya tsale shine mafi alkhairin bayyana wa bayansa a duniya da lahira ya musu karara da zai tserar da su yace kul ya manzo sallallahu alaihi wa sallam kace ga waɗannan wanda suke cewa ka gaggauta musu azaba saboda jahilcin da su da wuce gona da iri lau na indi ma na bihi da a ce abin da kuke nema in gaggauta muku shi a hannuna yake la qudiya al-amru bayni wa bainakum ai da al'amarin biyu ta faru ta tsare da na saukan muku da wannan hukuma kaga wannan yake nuna an kai manzo sallallahu alaihi wasallam karshe wanda har maganar da suke mishi yake ce musu da uqubar a hannunsa yake aila awqa'tuhu bikum da na afko muku da ita ko babu wani alkhairi in uqubar ta same ku za ku mutu ne a kafirai ku tashi a wutar jahannama kaga ake jirkinta ukubar da ba a yi ba a garin makka a ya taimaki mutane da yawa ko su abu sufiyan duk daga baya sai suka musulunta sai ikira mazina abu jahal su da yawa ashe lokacin da suke ta faman a gaggauta azaba don a lokacin Allah ya saukar da azaba ya halakar da su sun mutu kafirai wuta za su ji amma Allah madaukakin sarki bai saukar musu da azaba ba saboda rahama kasa a wannan lokacin bai saukar musu da azaba ba sai ƙali to jirgin da kuma da aka yi musu ba a halakar da su ba suka mutu a kafirai sai zama alkhairi gare su da yawa daga cikin su wajen kashi saba'in cikin ɗari na mutanen makka wanda suka yi fito na fito da da'awar da farko kuma sai suka zo suka musulunta to kaga kenan hikimar ubangiji madaukakin sarki duk abin da kaga Allah bai yi ba to lokaci ne kuma akwai hikimar da bai yi ba ubangiji madaukakin sarki domin shi ne ya san ilimin yau da ilimin jiya da ilimin abin da zai zo nan gaba shi ko ba bai sani ba sai Allah ya ce kace wallahu a'lamu bi zalim Allah madaukakin sarki shi ne mafi sani da azzalimai wato babu wani azzalimi da zai koye mishi babu wani azzalimi da zai gagare shi babu wani halin da azzalimi mushriki kafiri mai adawa da addini da Allah madaukakin sarki bai san shi ba sai dai ubangiji madaukakin sarki yana musu talala ne yana ɗaga musu kafa yana kyale su har zuwa lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya kama su ibn kasir yace fa in qila fa man jambu baina hadhihi al-aya wa baina ma sabata fi sahihayn yace wata kila wannan ayar za ta iya kawo cikas ga wanda bai gane ba ko akwai cin karo da juna tsakanin wannan ayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ya ce musu da abin da kuke kira na a gaggauta azaba a hannuna yake ai da ban yi wata wata ba da al'amari ya kare na afka musu to da kuma wannan hadisi na Nana Aisha cewa Nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah hal ata alaika alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhud sai ya manzo sallallahu alaihi wa sallam shin wata rana ta taba zuwa ma mafi tsanani a gare ka wanda tafi ranar uhud ita ranar uhud kaga an kashe mishi mutane saba'in wanda a cikinsu hadda hamza ta bin abdul kuma shi kansa amman rotu an karya man haƙora Tunanin aisha sai ta keɓe wannan ranar tunda sananniya ce ta santa to da ita wata rana ce za ka iya hakaito mana wadda ta fi tsanani a gare ka ya rasu mazo فقال سيما wa sallam ya ce laƙan na sai min قومك hakika na haɗu da abubuwa da yawa daga mutanen wato ƙuraishawa an cutar da ni da yawa an sa ƙaya a hanyar sa. ya yi sujjada an ɗauko abinda kashi da menene da aka yanka wata raƙuma tumbinta da kashinta da menene wanda ake jefa an ɗora a samansa an yi sa ba a sayar musu ba a saya daga wajensu ba a musu magana sanda aka wata uku kada suka kai suna cin ganyen bishiya to shi sa manzo Allah ya ce laqad laqitu min qaumi hakika na na haɗu da abubuwa da yawa daga wajen mutane wa kana ashadda ma laqitu minhu yawm al-aqaba yace mafi tsananin abin da na haɗu da su ranar aqaba din nan iz aradtu nafsi ala ibn abdi ya lila ibn abdul kulal yayin da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tafi lokacin da ya kira a makka ya kira a makka ya da yan makka sun ji amsar sako sai ya tafi ba'ifa domin yana ganin can mutanensa ko za su karɓi saƙo ya ji wajen su falan yi jini illa ma Ya ce ba su amsa mun ba kusa ma kun san da suka je wawaye suka tara ma aka yi jifa wanda sadda jini ya rinka gudana tun daga kansa har diga jikinsa suka yi mishi a tire suka tara wawaye da mahaukata da yara ana jifar su duwatsu ana ihu ana ma a tire ana jifar sa jini yana zuba duwatsu suna dukan kansa da haka manzo Allah ya fito daga ɗakin ta kyar yace ban falaktu wa ana mahamumun ala na fito fuska ta ga baki ɗaya cikin bakin ciki falam astafi illa bi karnin sa'alim ban wayi gari ba na shiga hayyaci ta saboda duk abubuwan ga bakin ciki ga rauni ga gajiya yace ban buɗe ido na ba kawai sai na ga ina na zo wani waje da ake kiran sa karnin sa'ani farafa a tura'ati na ɗaga kaina fa ana bi sahabatin qad zallanani kawai sai na ga wani gajimare ya mun inuwa fa nazartu fa idza fiha jibril ina duba sai na ga mala'ika jibril fa nadani fa qala malaika jibril ya kira ni yace inna allah qad sami'a qawla qaumika laka yace allah ya ji maganar mutanenka da suka ce ma wa ma raddu alaika da abin da suka yi ma raddi na mummunan abu wa qad ba'atha ilayka malakal jibal kashi allah ya aiko ma mala'ikan duwatsu li ta'murahu bima shi'ta fihim ka umarce su da abin da kake so qala fanadani malakul jibal sai mala'ikan duwar wasu ya kira ni wa sallama alayya ya sallama thumma qala ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ya annabi muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji abin da mutanenka suka ce ma wa qad ba'athani rabbuka ilayka Allah ya aiko ni zuwa gare ka bi ta'amurani bi amrika bi maqtadi fi ma shi'ta ka umarce ni da abin da zaka umarce ni ثم قال يا محمد sannan yace wa qad ba'athani rabbuka li ta'murani yace in shi ita aqbattu alaihim al-ahshabain in ka so wannan manyan duwar wasu guda biyu in haɗe su da su shikenan gabaki daya a haɗe su a gama da su a رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا يتعاه da su. Ina fata. Allah madaukakin sarki ya fitar daga cikin tsatsansu waɗanda za su bautata ma Allah ko ba za su haɗa su da kowa ba wannan lafzi ne na musulmi Kada anan wani zai iya cewa to gashi an umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo mala'ikar duwatsu yana cewa ya bada umarni kenan azabar yanzu an dawo da ita hannunsa hannunsa domin a gama da su kuma ya kuma ya bari a jirkinta musu cewa wataƙila za a samu wanda zai bautata ma Allah to ya za a haɗa wannan da ayar wannan da muka karanta za ka ce kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi ka ce musu da a ce a hannuna yake abinda kuke gaggautawa a yi muku la qudi al-amru bayni wa bainakum da al'amari ya kare da na gama da wani ya ce ai gashi an zo da abin da yake hannu ko manzo Allah ya ce a jikin sa sai fal jawabu wallahu a'lam ibnu kathir yace jawabi anan Allah ne mafi sani anna hadhihi al-aya dallat ala annahu law kana ilayhi wuqu'ul azab wannan ayar tana nuna da a ce manzala a wajen shi saukar tarar da azaba take allazina yatlubunahu hala qalabahum lahu a lokacin da suke neman shi lokacin da suke nema din a sauka musu la auqa'ahu bihim da ya sauka musu aya abu da take ne amma hadisi fa laysa fihi annahum ta'aluhu qul azabi bihi amma hadisi baya nuna cewa yayin da suka tambaye shi yayi musu azaba bal da alayhi malakul jibal mala'ikan duwatsu ne ya bujuro musu in ya so ya haɗa duwatsun ya halakar da su wannan duwatsun manya na garin makka wanda suke jinuban wasu malam, manya suna kudu wasu suna arewa to wannan ne manzala sallallahu alaihi wasallam yace a zirkinta ya nemi a tausasa musu wato kamar anan ubangiji madaukakin sarki ai ya farar da azaba ya nomi mala'ika ya zo ya tambaye shi sai sai a dirkita amma azabar ba a hannunsa take ba da shi ne mai iko da azabar lokacin da suka tambaye shi suka ce a gaggauto mana abin da ake kake mana alkawari da shi to da ya gaggauto musu sai Allah marubutun sarki ya ci gaba da cewa وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تذكر من ورقة إلا يعلم cikin sarki ya ce wa inda mu mafatihul ghaibi lalle kofofin gaibi ga baki ɗayansu a hannunsa take a wajen shi yake la alamu ha illahu ba wanda ya san su sai shi wa alamu ma fil barri wal bahri Allah ya san abin da yake kan tudu wal bahri kuma ya san abin da yake cikin koguna da tekuna da rafuka wa ma tasqutu min waraqatin ba wata ganyen bishiya da za ta faɗo illa ya alamuha ba ce ya san da faɗowarta wala habbatin ba wata ƙwaya fi zulumatin ardu a cikin duhun dare a cikin duhun ƙasa ko wata irin ƙwaya ta alkama ce ko ta gero ce ko ta dawa ce ko wani menene ko ne wala rabbi ba wani abu busasshe. danye to ba wani abu danye wala ya bisu ba wani abu bushashe illa fi kitabin ba ce da cikin littafi bayyananne wannan aya aya ce min girma min a'zamil ayat tafsilan imamu sa'idi yake cewa hadhihi al azim wannan aya mai girma ce kuma tana daga cikin manya-manyan ayoyin da suka rarrabe suka yi gwari-gwari da ilimin Allah cewa ya haɗe komai da komai kuma tana daga cikin ayoyin da suke nuna duk wani gaibi ga baki ɗayansa Allah ya san shi sai lokacin da ya sanar da wani daga cikin bayansa kuma wannan yake nuna wa ubangiji maɗaukakin sarki hatta mala'iku makusanta da annabawa mursalai face wani su ba wanda ya san gaibin da ya sani sai lokacin da ya sanar da su ya san abin da yake cikin fako ya san abin da yake cikin dausayi ya san abin da yake na dabbobi gabaki daya da bishiyoyi gabaki daya da yashi da tsakon fani da turbaya ya san duk abin da yake cikin koguna na dabbobin da yake ciki da duk abubuwa kwarika da ma'adanai da aka tanada na zinariya da sauransu gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya sani yasa yake wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kofofin gaibi na gabaki ɗayan a wajen shi suke ba wanda ya sani sai shi Imam Bukhari ya fitar hadisi daga Salim bin Abdullah daga baban ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafatihul ghaibi khamsu kofofin gaibi biyar ne la alamu hunna illallah, ba wanda ya san su sai Allah sai jawo aya alqur'ani mai tsarki da Allah yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a lalle ubangiji madaukakin sarki ilimin ranar tashin alkiyama shi kadai ya sani wa yunazzilu al-ghaitha kuma shi ya san shine mai saukar da ruwan sama Wata watakila wani ya ce ai yanzu masana za su yi bincike su ce ai ga ruwan sama zai sauka amma duk awan da zai sauka da adadin da zai sauka ba wani ne ilimi da ya sai ce yanzu biyar da minti a dot zai fara da sauka sai dai a ce an alama Allah in ta bayyana masana su ce muna hasashe za a yi ruwa kuma sono suka faɗa ma ya tsallake wa alamu ma fil arham ubangiji madaukakin sarki ya san abin da yake mahaifa wani ya ce yanzu ilimi ya zo ai mutumin da yake ana tsakanin a duba sai a ce ai namiji ne ko mace ce to shi kadda mai tsakanin zai iya yin tsakanin ya gane sai an kai wasu watanni amma ciki yana wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu ba wani wata biyar shida ba wani na'ura da za ta gano a ce ma mace ce ko namiji majini sai lokacin da aka gama halitta in an gama halitta ma ba probably ake cewa zai iya yi zama wani lokaci a ce macen ne kuma ka ga namiji wani lokaci a ce namiji ne kuma ka ga mace to ashe wa alamu ma fil arham tanana wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada Allah ya ce ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wanda ya san me zai faru gobe ina za ni gobe dukkan mutum nan ba wanda ya isa ya sani ila yanzu in tsara gobe za ka je kura ko za ka je kasuwar karfi ka sayo wani abu wannan tsarin ka ne gobe in ka zo Allah ya ga dama sai a kaɗa ka cikin gari sai wani abu ya taso kana gani ka tafi sabon gari baka je karfin ba domin wa ma ta na sun ma za ta kasibu gada ba wani wani rai da ya san me za a yi gobe wa ma ta na sun bi ayyi ardin tamut ko ba wata rai da ta san inda za ta mutu Allah madaukakin sarki ya san inda kowa zai mutu duk inda kake ba a gidanka za ka mutu a hankiti za ka mutu a wani gari za ka mutu a menene za ka mutu duk inda kuma Allah ya ji za ka mutu sai ka mutu duk inda ka je za ka mutu ga kitta wani bawan Allah lokacin annabi Suleiman da mala'ikar mutuwa mala'ika ya zo wajen annabi suleiman mala'ikan mutuwa da ya zo wajen shi ya zauna sai ke ta kallon mutumin yake ta kallon mutumin yake ta kallon mutum. to bayan ya tafi to sai mutumin ya ce kai ni fa na ga mala'ikan mutuwa din nan yana ta kallona yana ta kallona yana ta kallona na da Allah annabi Suleiman a sa aljani ya kai da can karshen duniya wani daji ya ajiye ni to sai aljanin ya ɗauke shi ya kai shi can karshen duniya yana ajiye shi mala'ikan mutuwa ya ɗauke rasta to shine sai da ya dawo sai annabi Sulaiman yake tambayar mala'ikan mutuwa yake cewa wani ba ya tsorata har ya ce in kai shi can kana ta kallon shi kana ta kallon shi yace ai mamakin da nake an bani tayin na ga bai fi minti biyu ba zan ɗauke shi a wajen waje kuma na gan shi a nan a zaune ni ke sa nake ta mamaki ira kallon shi to ya za a iya tafi can kini ne an bin sa an faɗa abin zan ɗauke shi kuma ga shi anan to shi ne nake ta kallon shi ya za a yi ta yaya zai je can ɗin haƙin ɗauke shi ya ce to ai kuma kana tashi ni ya bani umar ya ce ina zuwa wajen kuma na ganki na ɗauke ransa ya ce ai ni ya ce a kai shi can dan ya gudu ya ce to kaga can Allah ya za a ɗauki rai sai an kai shi shine wa ma tadri nafsu ma bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir lalle Allah masani ne kuma khabirun mai ba da labari wannan su ne kofofin gaibi wanda ba wanda ya sani wa qawli wa ya'lamu ma fil barri wal bahri sai yace ubangiji madaukakin sarki ya san abin da yake tudu ya san abin da yake cikin ruwa duk abin da yake cikin tudu da duk abin da yake cikin ruwa ba abin da zai kuya ga ubangiji madaukakin sarki Allah ya san shi ko menene ko da daidai kwamis kala zarrati fil ardi wala fis sama duk abin da yake gwargwadon kwayar komayya a cikin ƙasa da cikin sammai Allah madaukakin sarki ya san shi Allah ya ce wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wata bishiya da za ta faɗo ba ce ya san shi ma ta kudu min warafa kowane ganye na bishiya ganyen nan ba a tudu yake ko a cikin ruwa yake a garuruka yake ko a jeji yake a duniya yake ko a lahira yake in ganye ɗaya a cikin ganyayyakin kowace bishiya ta duniya in ya faɗo sai Allah ya san ganye ɗaya a cikin bishiyar da take waje ɗaya Allah ya sani ya fado to ka duba abu wani irin haɗewar ilimin Allah ne da ya kai wannan ba kai ba ganyayyakin da suke duniya da bishiyoyin da suke duniya gabaki ɗaya ba da wanda suke cikin ruwa da wanda suke bayyana wanda suke kan dutse duk wanda ƙwaya ganye ɗan ƙarami ya ciro ya faɗo sama ya faɗo ƙasa sai Allah ya ji tsaron faɗowarsa wala raqbi yace wala habbatin fi zulumatil ardi ko babu wani kwaya ta kayan marmari ko ta kayan shuka ko duk wani budur da duk wani abu na ƙwayoyi wanda bishiyoyi suke fitowa da shi da masu yin 'ya'ya a sama da masu 'ya'ya a ƙasa da kowane sunfi na wannan masun 'ya'ya ɗin Allah madaukakin sarki ya sani wala rafudin wala ya sani duk wani abu danye da bushashe Allah ya sani yace illa fi kitabin mubin face na cikin lawhul mahfuz Allah ya kiyaye su ya tara su wannan abubuwan da aka ambata ba yadda za a yi zai rikitar da mai hankali kuma ya tafiyar da zukatan masu hankali domin yana nuna girman ilimin ubangiji maɗaukacin sarki da kaɗinsa kuma da cewa halittu na farko da na ƙarshe gabaki ɗayansu allah maɗaukacin sarki ya san kowanne da siffarsa da inda yake ƙudura ta ta haɗe shi da komai to wannan ne ya cancanci ya zama abin bauta kuma shi ne ya cancanci ba wanda ya isa ya gane iliminsa da kudurarsa kuma shi ne wanda ya kamata a gogewa domin wannan ayar ta yi magana faffaɗan ilimin ubangiji maɗaukacin sarki da komai da komai da duk abin da zai faru a duniya shi yasa a sunna daga cikin akwai waɗanda tsuru da suke cewa wasu kawo mazhabobi da suke ganin cewa ai ilimin Allah ba ta fasil ya sani ba wanda wannan ayar ta musu rabbi kamar ubangiji madaukakin sarki a ce ya san akwai bishiyar kanya akwai bishiyar dabino akwai bishiyar mangwaro akwai bishiyar gwaiba akwai ta lemu akwai gero akwai dawa to wannan jumlatar wa ilimin Allah ya sani amma akwai bishiyar mangwaro a tamburawa a nan filin idinmu na nan masallacin kuma bishiyar mangwaron da yake ciki gindi kaza ce kuma ganye kaza ne wai wannan ne Allah bai sani ba to kaga wannan ayar ta musu raddi wannan ayar ta musu raddi ba ƙaramin raddi ba wato ubangiji maɗaukakin sarki in ka ce haka kenan ka ne da ilimin tauyayye ne ka ne da iliminsa sa na kasashe ne shi kwa ilimin ubangiji madaukakin sarki wannan ayat ta nuna mana ya san tafasilul umur ɗaiɗaiku da rarrababbun abubuwa komai da komai Allah maɗaukakin sarki ya sani Allah ya san duk bishiyar da take duniya ya san duk ma ba magin duk bishiyar ba ganyen da zai faɗo ya san abin da yake bushashe ya san abin da yake ɗanye. wannan da yake ƙara mana kuma a imanin mu ne zai ƙara mana wannan a imanin mu ka san cewa kai din nan to ya za a yi ka iya gujewa Allah ko ka iya fakewa Allah tunda Allah ya san tsutsar da yanzu ana haƙa a rami rijiya ko wani abu za a tono tanar da take ciki ko tsutsar da take ciki Allah ya san inda take kuma ya san yadda take samun abinci har take rayuwa wataƙila wani waje kai da kake gani matsatse ne a wajenka wataƙila ita kuma wannan an ba ta dama hanyoyin take gani a cikin ta je duk inda take so ta dawo kuma kaga an yi ittifaqin halittar da take cikin ruwa ta fi halittar da take waje yawa to shi kuma Allah ya manzo Allah madaukakin sarki anan yace ta cikin ruwan ya santa kowace halitta ce wannan yake nuna cewa mu tsoraci ubangiji madaukakin sarki shi yasa a wani waje yace ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tafi sudur ha'incin ido ma ya sani dan haka da zaka yi kicce dan ayi wata bayani kana wani inkiya yi wani abu don ka a gane kamar su gina da ido to Allah ya san me kake nufi in kai aka da idan ka ya san me kake so a yi kuma ya san abin da ka binne a cikin zukatanka kafin ma ka afirta kafin ka aikata duk abin da zan faɗa duk abin da zan aikata sai na kimsa shi a cikin zuciyata sannan in yi to lokacin da na kimsa shi a cikin zuciyata kafin harshe na ya faɗa kafin hannuna ya aikata ko ido na ya gani to Allah ya sani kafin ma ya zama aiki tun yana niyya Allah ya sani mujarrad yana niyya kafin ya zama aiki ya sani to in ya zama aiki ai min babu aula in ya zama aiki ni ma na gani kai ma ka gani in mari kai ni ma na gani kai ma ka gani to lokacin da niyyar take marasa kafin ka ɗaga hannu ya san niyyar da kai na za ka mare shi to duk wanda ya nuna kenan ilimin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم subscribe wanda yake kashe ku da daddare wato lokacin barci ku wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma ya san abin da kuke aikatawa da rana kuma ya kun fi sannan ya tashe ku daga wannan barci liyuqdiya liyuqda ajalun musamma domin ya ɗauki ranku a wani ajali sananne da ya sani thumma ilayhi marji'ukum sannan ku koma zuwa gare shi thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abinda ku kuka ku na aikatawa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine mai rinjaye a saman bayansa. wa yursilu alaikum hafaza kuma yana yana aika masu kariya masu tsaro a gare ku hatta idza ja'a ahadakum al-maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su ɗauki ransa wa hum la yufarriqun su ko ba sa sakaci idan lokacin mutum yayi kuma ruddu ila Allah maulahum haqqa sannan a maida su wajen Allah ubangijinsu mamallakinsu mahalicinsu na gaskiya ala ku saurara lahul hukum dukkan wani hukunci nashi ne wa huwa asra'ul hasidin shine mafi gaggawan masu hisabi wannan aya tana tabbatar mana ita ma da ilahiyya ta Allah kuma tana kafawa mushirkai hujja na bayanin cewa ubangiji maɗaukacin sarki shine wanda ya fi cancanta a so shi a girmama shi a karramta shi kuma tana ba mu labarin kaɗaitakar Allah da kuma kaɗaitakarsa wajen juya duk abin da ya tasarrufi na bayansa yayin da suke farke yayin da suke bacci kuma shi yake ɗaukar ransu yayin da suka yi bacci wannan mutuwa ƙaramar mutuwa ne kuma shi yake kula da su yayin da suke kaiwa da kawowa yasa ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari shine yake daukar rayuwarku da daddare kuma ya san abin da kuke aikatawa da rana domin duk wanda ya bacci to ya yi mutu amma wata mutuwa karamar mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki yace iz qala Allah ya ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya yayin da ubangiji madaukakin sarki ya ce wa annabi Isa zan kashe ka kuma in dauke ka kaga annabi Isa Allah ya tabbatar bai mutu ba amma bacci ya jefa mishi sai ambaci bacci da sunan mutuwa mutawaffika wa qala ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha ubangiji madaukakin sarki yana daukar rai amsar ran dukkan bayi lokacin da suka mutu wallati lam tamut fi manamiha kuma wadda bata mutu ba tana bacci Allah yana daukar ranta yayin da take bacci fa yumsiku allati qada alaiha al-mauta wanda mutuwa aka rubuta mishi mutuwa sai a riƙe ran ba zai dawo jikinsa ba wa al ukhra ila ajalin musamma wanda kuma aka ɗauki ransa dan yayi bacci sai a sake ta ta dawo sai ya tashi a jirkin ta mishi zuwa wani lokaci da zai mutu kaga wannan ayoyi sun ambaci wannan ayar ta ambata mana mutuwa guda biyu al-kubra wa sughra to nan wannan aya kuma sai ta ambata mana karamar ta ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli shine wanda yake kashe ku da daddare wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari kuma ya san duk abin da kuke aikatawa da rana wannan ma tana nuna faɗin ilimin Allah akan bayansa daransu da yininsu halin lokacin da suke motsi suna farke da kuma lokacin da suke barci shi yasa abu ne Allah ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar Allah ce daidai ne ni a wajena wanda yayi magana a koyi daidai ne ku kasance kuna magana a bayyane ko ku yi a koyi da wanda ya cikin duhun dare ya ɓoye da wanda ya aiki a rana da wanda ya tare da mutane da wanda ya shi ɗaya da Allah ya sani kamar yadda Allah ke wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi Allah mu madaukakin sarki ya sanya muku dare da rana litaskunu fihi aikin laili ku samu nutsuwa da daddare wa litabtaghu min rahmatihi aikin nahari a dare a rana kuma ku nemi rahamarsa to kaga anan sai ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari kuma ya ba'aku kun aikin nahar in kuka yi bacci ya tashe ku da rana wa qawluhu sai Allah ya ce li yuqba ajalun musamma domin ya tashe ku har sai ka cika ajalin da aka tsora ma summa ilaihi marji'ukum ranar tashin alkiyama sannan a da ku zuwa gare shi summa yunabbi'ukum ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da abinda da kuka kasance kuna aikatawa kaga duk wannan ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana ne dan ya nuna mana cewa ya kamata bawa kowane lokaci ya tsaya tare da ubangiji madaukakin sarki wato ka rinka kallon Allah madaukakin sarki yana kallon ka zaka iya kowa wayo zaka iya kowa dabara zaka iya kauce ma kowa zaka iya tsara kowa to amma ka sani duk wannan fa aikin banza ne a wajen Allah ya san me gaskiya al'amarin ya san me a zuciyarka ya san me kake nufi yasa da yawa da zaka ga bayan Allah na gari ake kallon su wasu wauta gare su ake kallon su wasu gidadawa ake kallon su wajen ba su waye ba ake kallon su ne saboda ba sa ƙarya ta ce da cewa na kawai in ya fito sai faɗa abu ɓaro ɓaro to ai shi ilimin da ya yi in ma na ɓoye Allah ya sani to me na ƙarya wani ba a tambaye shi ma ba ya yi abinci a shiru kuɗi sun zo man lokaci lif ya yi lif amma kaga ya zo ya fito saboda ya san in ya yi lif ɗin ma a nan duniya akwai ranar da zai tashi akwai ranar da za ta tashi akwai bulan tubular ku ne na wayo wato duk abin da kake kai ne kake dabarar ka kake wayan ka kake koye koyen ka kake kwana kwanan ka shi ubangiji madaukakin sarki ya sani to wanda ya imanin Allah ya sani kuma akwai ranar da kowa a duniya zai sani in ma yau na ɓoye muku dukkan ku ba ku sani ba akwai ranar tashin alkiyama da za a ce wane wane shi ya abin nan sirkai manya da sirkanka da matanka da ƴaƴanka da abokanka da ƴan duniya gaba ɗaya su san kai ne kai wannan abin nan da aka sace wane ne wane nan da ya ce ma haka ba haka ba ne haka ne wani nan da yi ma kaza shi yake kitimurmura aka kore ka daga aiki wani nan shi ya kai munafunci ga wani ya ma kaza wani nan shi ya yi kaza kowa duk wanda ka zalunta sai ya san kai ka zalunce shi duk wanda ka ha'inta sai ya san kai ka ha'ince shi duk wanda ka cuta sai ya san kai ka cuce shi duk wanda kai wa kaje ko ƙarya ko sharri sai ya san kai kaimar duk wanda ka ci kuɗinsa sai ya san cutarsa kai ba haka ba ne ba abin da ka faɗa ma ba daidai ba ne ba kaza ne cutarsa kai to wanda ya san wannan to don me za ka tsaya kana wani koyo koya a duniya kawai hanyar fita mai sauki wadda tafi kowanne shortcut ka huta a kanka shine ka yi gaskiya shi kenan ka huta a kanka kuma in ka yi gaskiya akwai tumani na tun daga duniya za ka rinka jin daɗi saboda duk wanda kaga yana ɗarɗa duk mara gaskiya duk wanda bai daidai ba hankalinsa a tashe yake zai na zo na yi munafunci ko na zo na cinye kudinku, ko na zo na muku wani abu ko mutum biyu na ga a ofis sun tare suna kuskure sai na ɗan zagayawa yaya ne ya ake ciki menene ai wala muna tattauna akan tifofuna to kenan ba magana ce to kaga an ɗora ma wani bala'i da yi an satin ɗin kwamiti sai ka bi wasu kwamitin nan nabi ne ne da ka gama aiki kana tsoro kana ganin gaskiya ba za ka iya ta ba saboda ka a binciko wani bayan yanzu da yawa daga cikin manyan najeriya da kuke ganin nan manyan ma'aikata da manyan 'yan siyasa wanda suka cika political mukamai wallahi suna son su yi gaskiya amma barnar da suka yi baya ta gagare su su yi magana sun yi shiru lip a ofis ɗinsu ko za a kashe al'ummar su gabaki ɗaya ba za su iya magana ba wannan ita ce babban sharrin rashin gaskiya ina janarorin sojan muritaya ina janarorin daraktocin dss ɗin muritaya ina janarorin igig da inspector general da menene commissioner of police da dig gabaki ɗin su ritaya ina famanan sakatare famanan sakatare ina wanda suka san aiki yanzu abin da arewa ta yi bai kamata gabaki ɗaya waɗannan janarorin da birgediya janar da mejo mejo na arewa mu ji su dukkan su sun haɗu sun ja layi sun ce ga abin da za a yi ko za mu dawo da kakin mu na soja ko na dss na ne ne domin mu tsare mutanenmu kuma da zarar sun yi haka dole sai an saurare mu amma mafi yawa daga cikin su barna suka yi lokacin da suke aikin shi yasa ba za su iya wasu matsorata ne tsoron me zai je dawo malam ka shekara 60 kaba'in a duniya 80 kana walwala cikin kudin haram ba gara ka fito ka taimaki mutane ba a kashe ka ko zai zama ma ka fara gare ka wajen Allah sai wani irin daƙiƙi ne wallahi ko cuta na yi na shekara tamanin na rantse da Allah sai na fito na na shige gaba a al'umma dan ma wani ya kashe ni ko na samu sauki wajen Allah haka wanda suka yi imani da Allah suke amma ka mutu a banza ka yi cuta an cuci al'ummar ka baka iya magana ba an zalunci al'ummar ka baka iya magana ba ka mutu a falo a je abin ne ka ka girbi duk abin da ka shuka tun daga farko har ƙarshe Allah ka kiyashe mu Allah cin sarki ka kare mu Allah ka kawo mana sauki a arewa Allah ka kawo mana dauki a arewa Allah ka taimake mu a jihohin mu ka taimake mu a garurukan mu Allah ka taimaki ƙasar Iran Allah ka ba su sa'a Allah ka karya Amerika da Isra'ila Allah ka karya Amerika da Isra'ila Allah nasarorin nan da muke gani Allah ka tabbatar da su Allah ka sa a shafi Isra'ila daga ban ƙasa ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana ɗauki. ya san jalal wal ikram Allah ka kare musulunci da musulmi a duk inda suke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.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 kuma ya sanya su biyu mahaifinsu wajen kishin arewa kishin al'ummar kan wanda kan haka ya koma ga Allah ka sa yana hajjan da kuma Allah ka albarkaci abin da ya bai Allah ka ji kan kiyaye da kakanninmu daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba hanya ba ibadah ba azumi Kawin, kawin, kawin.